wallahi yanzu ko ni fatin na fita yanzu wallahi haka na dawo a ba mu dawo ni ba ta ko wanda ma ya dauke ni kwanan gida ko guduwa ban ne Allah ya sauke zinubin yayi yawa ga zinubin Allah ya wannan bakin jini ne wallahi ki kara malamin ki kudi wallahi ki farin jini sosai wallahi nan bakin jini ne wallahi ke kuma da mai kika ke kike ma kanki na Allah can yi shiru eh wallahi ni anti yanda na fita haka na da turaren da na siya ma ba riba eh? yanda na je na siyo shi haka nan na dawo da shi sai ki tsirare to mu zan can turare muka tura ki mu ga iskancin da muka ce ki da zaki kira mana turare ki kai zuma sai ka ce wasu sauraye abin da yayi yawa shege da hauka ga shan sho da me sai ki yanda na fita ba sa ma mata yin mabalgai a dauke ni ba shan sanama to waye yanzu zina ke ja fuska kamar awara da Allah zauna billahi lazi an an yi fenta a banza su haka yake ce muku an rage an wata fenta ne in yawa dan Allah ke maza shida shida shida an nemi layi wannan ta zo wannan ta zo ina fari ina ya yaƙe baki kama akuya na waka na da zaki da ya sai dai ki kashe ni ba ƙananan yan iska ba ne kuma duk dakuna nan da kuke zo ba karɓi kuɗin ku nake ba amma ba zai yi a fita a fita ba go ba kon ba ba zai yi ba gaskiya haka in ma za ku dage wallahi ku dage ko mu din da muke ganin abu kama ginin burkila na fito wallahi zan fi Allah an take har a leburo ke da leburori suke ɗiba ke gaban to wallahi amma da Allah menene shawara shawara ta guda ɗaya ce duk gaba ɗaya su ma ba wata wannan to ni me amfanin irin wannan babban yaya Ya ga su da jiki da komai amma ba sa tafiyar da za su ɗauki hankalin maza shi faɗa namijin ana son a ɗau hankalinsa ya mace ita ta sanya da za ta ɗau hankalinsa ku kuma ku tsaya ku tunani me amfanin barin gaban iyaye 'ya'yan nan sakewa a sakata a wala a barar rake ha dan Allah jube ta <laughs> mu yo kasuwa wallahi ko ta koma gidan ubanta dan ba ban za mu ba ma wata nake da kuɗi sai ke wallahi an jari jari na zuba jari na zuba ba an sauri ba kai kake jin hausa ke banza ne zuban kankana sai ki yi su ku su ku su ba des a shiga a can da shawara in ma tafiya ce ba za ku iya ba sai da wahala ta wani ta zan san san sai ce mai da ko mu da muke ma da na ce ne sai ka fara layi sai ka ce maka sai ban ga miki bare ni a ki a cikin jama'a Allah magana nake so ni ke kuma kin tsaki na tono wayar banza da babu ko kwa ita ce ina jin ka mene sai anci sai kuma kawata yana damuna yaran nan ba sa kawo payment ba sa kawo son akai akai me amfanin mu ba su a gidan nan a lalle ko gaskiya dole san je ne babban abu ma nake takaita na anti na ya ga miki ni yanzu ban dakin nan ma nake son a share kullum sai dai mu je mu samu alwazi da su abubuwa ga na ba zan yi bauta ba aikin jinin mu kuma mai na wasu ai ba dama sata a lahira a ka duniya ni ban saba ba kina ba wannan kashin naki ai da kake ma kake kake lalata min attachment ko ba ba ba ba wallahi mun je sai mutu ka gare ma ya kwace mutu to da farko dai ne muku barka da zuwa wannan sha'ani wannan gida sha'ani ake yi sakata a raje iskanci kala kala ba wanda ba iya a gidan nan ba mace inda rashin kunya ta zo man fita inda mutunci ta zo man fita mutunci saboda haka da Allah da Allah abin da nake so da ku da Allah da Allah ku ku zauna da mu lafiya wallahi za ku ci arziki sai kuma mu ji sunayen ku ɗaya bayan ɗaya tun ma tun ma ga ba sai na zan ku ta kashe da tsaya antina so nake ku ga mana sunayen ku ɗaya bayan ɗaya ya sunan ke ni sunana to da ga yau sunan ki samira kuma oh, ke sunan ki samira samira ke ba na ba ah sunan larabawa kuma me ki zena mun ba ma kai shayi kullum ba kowa kullum ba fa suna wani dan wasa a kuma ba ta ci ai suna da laraba ke ni wannan hanya ba za ta yi bisara ba ba inda na gani ban tsohuwa za ta rama sai Ni kuma daga dan da yayin da malin da muna ta sauka. Ai yanzu ba a yayin koran ka. Suna na Azabura uwar shagalari. Ah, wai ka amma da haka. Wannan ta gida ce wallahi. Dan dan ya dole ke. Ko ke da yau sunan Khadija baby. hadisa a dan Allah ba ta azabulanka a azabulanka ne azabura to an san azabura azabura yanzu abin da nake so da ku dan Allah dan annabi da yawa da yawa da aure a cikin saboda muna samun irin wannan mushkilolin jama'a aure fito waye ba yake eh babban matsala ku ke ya aka kika fito daga gida ina sa da. dan Allah ka dube ni kamar ni ka dubi kira da Allah mun a ce za a min auren dole shi yasa na sallallahu alaihi ka wallahi yayata yayata ki ji maganin wanki da ubanki wallahi ba da yayata haka sai aka yi tunani za a gaba laifin gwalba bane ne laifin ta kai wallahi gane ke kuma ba wanki idan ku ba da yawon ra za a je mata ke ke kuma ba wallahi wani ne in gaya maka uban ubana maka ba ubana ba uban ubana wai din na da kuɗi wai din na da abun duniya wai da aura mun kuma gaskiya na miji da mu iyaye na talon gudun wallahi bara aure tsoho ba a ah, a cikin ne ga abubuwa kun samu da ba ana ne da yi muku auren ku na barike ma na duk kuke so za ku yi to to bari ku ji shi dan gidan dan gidan muna ji nan gidan da abin da kika samu za a raba kashi fifty za yi an tince ma ta muku ajiya ni na ke ajiya kuma da shi dole ne kullun zubi da eh, ya shiga ciki eh. a wakati ba ku min mai shiga ciki da an akwai kwanciya mai kyau mu ga irin kwanciya Thank you. abin da nake so da ki kwantar da hankalinki kai maye ne na san ki na yadda to amma abin da nake so na miki shine duk wanda ya riga ya kalle ni a wannan yanayi ya riga san ni ba talaka bane kuma ko kaka ina da kuɗi na farko kafin mu je ko ina kin ga babana duk wata waya da ke wayar hannun ki ma babana shi yake odata mm. to amma abin da nake so ki gane ki kwantar da hankalinki ki tsaya ki ci kuɗi ki samu sutura mai kyau mai zaki dinga shafa jiki ke ƙara kyau kin gane duk wani in kika shiga cikin mata sa'annin ki sai an gane cewa ke kin bambanta da rabuwa sitira duk wacce kike so zaki sa to amma abin da kike so ke kwantar da hankali zaki samu kuɗi zaki ji daɗi amma yanzu ina so kudi. kai kake wani magana kake ce magana sitira kai ka isa ka min duk duba suturan da yake fata me kyau ne mana ai ni na san na da Allah barin ga ma wani abu ka saurara ka ji ka gane dan Allah me kama na ma an ka sake gani anya ka tare sai na maka rashin mutunci ni ba zan iya daina sai sa kin ga kin ga dan mata ki ne da wannan sanyin maraicen haka ke ke to in ba wani abu ai ina iya karasawa da ke sai mun kai ki ko eh eh kin gane kawai ki kwantar da hankali ki kada ki ji komai yadda kika ganin a wanken nan haka kuma da wannan babban mota haka kin san ai lafiya nawa ne ba wani abu akwai kuɗi ki kwantar da hankali ki kawai kin gane ah, za ki samu za ki warwasa shiga mota mu ji lafiya kalau wallahi tallahi wallahi tallahi shi ya turo ka ne gadar mota gajar mace gajar mota kaga jar mace ta gamu da jar miya to sai a samu jan buredi sai a hada barka dai shi ya turo ka ne ni inda da kika gani ni na turo kaina kuma Allah cikin ikonsa ban taba ganin mace da naji a zuciyata ina santa da kauna da aure ba sai ke ga ki jar mace kalau kake kuwa ga ki a jikin jar mota kalau kake kuwa kin ga ye kalau kake kuwa me kika ce kalau kake kuwa kalau nake kuwa kin ga ga ki jar mace ga ki a jikin jar mota kin gan kika je gida kika dauki jar miya to lai sai ka ji jar rayuwa gaba ɗaya sai hankali i kwanta ko kuwa saboda abin da isa kamar baka da lafiya ko Ye? Eh, kalau kake, kaman baka da lafiya. Ban gane da sanyi zo iya gabe nasu. Kina nufin mahaukaci ne ni ko kuma kina nufin wani makacce ne ni ko kuma kina nufin wani kiɗan girbi ne ni ko kuma kina nufin wani soko ne ni. Magana fa nake miki ta aure. Magana nan magana ce ta I love you wujiga wujiga. Hmm? Idan kika so mai son ki a rayuwa, to sai ku zo ku yi auren ku cikin kwanciyar hankali da tattalin abota soyayya da lumana da jin daɗi. Dakata mana. Idan ku biki so mai kaunar ki ba wallahi sai kin so makin Yai malam sauraron. Kin ga maka wani magana guda. ka kalle ka tun daga sama har ƙasa sannan kuma ka kalla kai ma ka san ni na fi karfin ka ni ni na fi karfin ka kadiyar mutiyata ni ba kauye ba ce ni ba kalan dan kauye ba ce ba irin ka kalle ka fa kai ka isan tsaya da kai zance kin yi sanki ga amma ka isan soyayya da kai ka isan soyayya dan banki wallahi ke ba dan mutiyata bane ni ka dan goge ta da kuna goma sha hudu ne a gidanmu kanan ka gane saurara ka gane nan ma da mai ruwan dan gangami dan na taimake ki ma kin ji tun sanya ta take a unguwar mu fa yanda yan mata suke layi wallahi wallahi unguwar mu yanda yan mata suke layi akai dan amma ni ko ko za ka ba ba na san kai na gani nace ayyo ba na san ka ba na san ko da Allah ya hakuri da Allah ki rage min hanya wallahi tallahi a can tunan tsauni na kyan gwar mu dan nisa dan Allah dan Allah ki taimaka da Allah ki helpin dina da Allah wallahi saboda police I love you baby wallahi tallahi kuma wani zama kake kai mota ta gidanku ce ka san Allah maka tafi wannan sai maka duka a ah, kai wani <laughs> wani kin gabure da a ciki dan Allah ki dan goma min biredin nan dan Allah ki dan goma. to biredin kai ka siya Ko na ji ba ta so na ya goma biredin nan dan Allah zan mai da yawo dan Allah ta ni dan Allah ki ya goma dan biredin nan wala ban kariya ba ga buredi ma ku zo ga buredi wallahi tallahi ma ku zo ga biredi dan Allah ta yago ka bada fannan ka gane an ki abanna nan ko da Allah ban ko naira 20 ce gudu ba sai za ka wuce za ka za ka goge min takalmi na ce ke din banza zan goge miki takalmi kai kai ka dube ta zo ka wuce me zubin amalancen shanu hada wani an goge miki takalmin ga ki tukuku da ke saka ce bired a hannun bai rabe wani an goge miki takalmin ko ni zaki mai dan iska saboda kin ga kafa ta ba takalmi kin ga kafa ta kamar an babbake zakara ko Ka rashin kunya kai maganin a rashin kunya na magana dan muna yawo mun ga sirri kana zo na tsaya nan dan kana zo na tsaya nan wurin na zo na zauna dan shi ai bayin kai iji kai zan huce kai iji ma ni kai ma turo ka ma yayi an ki goge miki takalmin yar mutsiyata samun guri yar yar kai ne kira da motar nan kaga ko kuma motar gidan kaga gidan ku ba mota an samu arziki ba iya samu da ka gani da ka gani haka ko malam ka bar jikin mota idan baka bar jikin mota ba zan baka rashin mutunci ina ga ba ka gane ko kada Allah ina ga illar irin irin waɗannan masu ƙarya abun nan ma wallahi zuwa suka wallahi tallahi zuwa suka saboda na ga irin ka san ni sai ne mota ni ran da wani mai jaki ni ran da wani mai zaki sai ne mota wallahi sai ne mota a zakire na ga irin ku suna gashin masara shagu kai makariya ta mun ƙarya ko a hanya kika ganni kika nuna kina so na ko kin sani wallahi i will deal to you zan yi dilin dinki mhm. kuma wallahi ina son ta dan dai kurin dai ta ce ba ta so na ne wallahi ta ina son ta ni dan dai kurin dai ta ce ba ta ce dai kurin dai Allah ina miki albarka shegiya matsiyaciya shegiya mai ruwan baka baka matsiyaciyar banza shegiya mai kama an babbaka agwagwa dan duk na tubanki Kai Sadi. Am. da isa ban saurin amsawa ba. Da. Saboda wannan sadin nan na soke shi an daina faɗa min saboda yanzu in ka fito gari kowa sadi wannan sadi. To ni kuma kamar yace nake ganin na hadu dai bai kamata a dinga kirana da sadi ba. Sai a dinga kirana birni. dan birni dan birni saboda na dace da dan ah, birni ne dan birni to da sadi aka yanka maka rago da sari aka yi sunanka aka yi maka hudu ba dan birni dan birni <laughs> ina ka samu dan birni kuma na ba daina cewa sadin nan a daina kai na da Allah mashi sai ba shiru ina magana kana magana ina tabbatar maka da cewa kana dab da fuskantar fushina sadi yanzu a ce da kake dan hajiya yanzu hajiya ba hajiya ba na zama hajjo yanzu babu kamata yi ka ringa taimaka yanzu ka za ka gaya min me kake tsina namun a cikin gidan nan ina dan kawo wani abu ana dan abin nan a gidan ko kaka ina dan kawowa da a ce ban kawo ba fa ya ban shiru yaushe ai ya kamu ni za ka min ƙarya kana kawo masu dai jajibo wannan wannan yau gobe ka san koyon a duniya abin da take ciki yanzu na kyautata zato idan baka daina ba dan nan zan tsira maka da dai in ji kunyan duniya gara mu ce ma san tsina maka ya daga maka nono gobe da ce ki faɗa haka ba ni ta ce ki faɗa haka gobe ni ne dan kifa guda daya kuma in kika tsine min me aka kenan ai lallaba ni zaki tunda kin gani ne dan auren ki sai ki lallaba ni ki bi ni a hankali ka ai hakan ka gurin da raina da lafiyata ka dinga jajibo kai ba ma mata in daudu kai nan caca da ki wannan harbi wannan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe na sanyi haka yaushe na yi sanyi haka to idan ka sake ƙetare magana ta zan tsine maka na biyu kenan ko je ka uba zan je in shawara zan je in shawara duk abin da shawara ta bayar in na da sai miki bayani amma a garin daga farin jinin ne a jikina ne gogo ai ta kira na da sadi ba yanzu dai in na shawara da abin da na in na da sai miki bayani eh haka ka zama wannan yaro Allah ya shirya ka Allah ya shirya mana kai Allah ya shirya mana kai ji shi tsoho tsoho tsoho tsoho bai ma zauna ya ci ya koshi ya kwantar da hankalin shi ba ji shi dan Allah Allah ya shirya mana kai Allah ya shirya kai kai kai oh maka lafiya? Eh, lafiya. Bakuwa ce daga Kaduna nake. Bakuwa? Eh, lafiya? Eh, lafiya. Ina neman wani gida ne. Gidan yayi babba. Yayi babba? ni ban san gidan wani yayi babba ba. ce da na shigo Kano duk wanda na tambaya kuma kai na fara gani. Shine nace ba. San gidan wata yayi babba ba. To me ake a gidan? To an ce gidan yayi babban ma mata ake tara a gidan. Za a tara mata kankana irin mata da haka matasa ba su da aiki sai a dan nema musu aiki a musu dai suna yi aiki kafin ka ce me nan da nan sun tashi duk kowa ya gudu ana taimakawa sosai a gida. to kin ga abin da nake so da ke kin gane kina ji na ya sunan ki eh, shafa'atu to abin da nake so da ke ni nan kin gani babban mutum ne to aho babban mutum ne ni zan dauke ki zan kai ki gidana inda nake ki manta da yayi babba ki manta da yayi babba ki zauna da ni ke nan fa Kano fa tana fa da girma in kika ce za ki ƙara nan gaba daji kuma za ki shiga irin ya babba ke irin kun hala warin kuna wucewa to ai ganganci ne ba za ki sani ina nan bakin gate ina jiran ka wallahi ka zo yanzu yanzu na da baki sai za ka kai mu gida kwantar da hankali yanzu za mu dauki ta kasa a gida manta da wata ya babba ya kaɗan tara kai, ina ma magana mai kace a nan. A ka ci gona ka sha wiwi, kai ga ɗan iska. A'a, sai ka gaya mu ku ka 'yan shaye-shaye ka 'yan iska ana ba ku kuɗi kuna iwace-iwace 'yan ɓata gari masu 'yan lalata 'yan mutane ana ba ku kuɗi kuna shaye-shaye kuna zage-zage kuna doke-doke tuni na raba hanya da gaskiya ta yi nan na nan aikin allah na fito aikin allah ni za ka gaya wa allah to ba nan kyale ka ba wai ah, tsaya ah, yalla bai tsaya bai lafiya ba zan hakura ba kai tsaya ah, dalla saurara hanya ce ta kawo ni dan Allah ka yawo daga kai har shi in duk ba aikin Allah na fito ba ai da girman ka da kiman ka bai kamata ka rike wannan tsakiyar titi kana dukan sa bai eh, Allah ba za ka ji tsayar sarara ba aikin Allah na fito ba ni na fito ne aikin gwamnati a biya ne. kuma da kake wannan maganar Allah tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbela take da faranta idan na kyale ka ko to uwata da ubana ba su haife ni dan halal ba shege na fito a cikin sa in na kyale ka Allah ya tsine min albarka in na kyale ka Allah ya watsa lamarina in har na kyale ka idan na kyale ka Allah ya saukar min da amai da gudawa wanda nan shekara bai tsaya ba fa <laughs> dan kyale ka ba Allah ka ya guri tsuguno ne kawo ni tsuguno kake eh. tun an san abin da nake nuna ma ga wannan ka sake shi tun farko abin da za ku nuna min kenan ku nuna mun kuɗi ai ni mutunci na kuɗi daga ina na fito kuɗi babu irin abin da ba zan yi akan kuɗi ba to amma dai wallahi dai karka ƙara biyowa nan kaji kai kuma irin wannan ka rika sanin abu sai ka ce wucewa za ka yi da kai kai kaka ƙara ba haka ake ba dama Allah bai akwai wacce magana da zan zo ma da ita wata yarinya ce nake bala'in so amma ba ta so na haka ba na nuna mata kuɗi na nuna mata waye ne amma duk ba ta so yanzu abin da nake so kai mun so nake in raka ka gidansa ka je ka firkita min ita ko ne abin da nake so kenan ka razana ta saboda da diya ta zai ni zai sai in kwace ta yanzu to abin da nake so da kai na gane komai na fuskanta mu sa kai gida ce gida ne na mawar gare wani ku zo nan ku zo mana ku zo mana ku gani a cikin kuwa ce ta ikilima to kun san dalilin zuwa na akwai wanda ya turo ni akan cewa in zo in ci miki mutunci kuma dama ni yadda na zo na so in zo in ti miki mutunci ne in tozarta ki in tona miki asiri in miki wulakanci in miki wankin babban zani amma yanzu Allah ya taimake ki cewa na gaba wata za a yi wacin mutuncin bace saboda na ganki eh e, eh, tafai da ke eh faffada wadatacciya mai wadataccen jiki mai ingantacciyar fata yawwa wadda duk abin da ake nema a gurin ya mace Allah ya sauke miki shi to kawai wannan dalilin ne yasa zan kyale ki amma abin da nake so da ke ina so mu jone ni da ke mu zama daya to shikenan ba na gode Allah ya saka ba komai shi wannan yaron da man bai gaji mutunci ku je ku je ba komai ku je kawai ku je ba komai ku je a ku je mana a ku je tike mana ba asi wallahi sai na ƙure musu maleti billahi lazi la ilaha illa huwa wannan yarinya sai na ƙure mata maleti kankam ya aisha a ah, zauna zauna ke ba sandu kawai mun shigo ba sandu ba komai da wannan daga da Allah

Ni ce ma aikin naka? Ni ce aiki. Kai ka isa ni za ka ɗauki a mutunci ka zo ka ajiye ni sannan yanzu ka ce ka samu wata. Kai ka isa? Don ka samu wata? Ba za ka zauna a gidan nan ba. Sai dai ka zaɓa ko ni fa ko ita. Kin gane gidan nan dai na wani ko? Kuma ni na sa ki a ciki. to abin da nake so yake ke ki shiga ciki ba wani bata lokaci ki ɗauko takalminki da kayanki ki fice ki to sai me sai me to ta fi nono fari dinga ke dawo dawo dawo ai ba abin da kika shigo da shi gidan nan don sabida haka ki fita kawai bariyar ganga za a yada koren abin da kika shigo da shi gidan nan duk wani abu da kike gani a gidan nan ne sai wai ni za ka wala ni za ka wala ganta yau ni za ka wala ganta don ka samu wata to ba komai sai me yanda na fito a gidan nan ita ma sai ta fito sai me ta fi nono ba a shafa kwantar da hankali ba ta da ta da ta da lafiya ki da zauna ki da ki da kwantar da hankali gaskiya ne kawata da nake so ke ni shawara nake so ne gani dai gaskiya ne kawata gaskiya ne na gaci ba zai yi a ce kullum muna zuwa muna shan wahala muna kan anti kuɗi anti bata tsina mana komai ba gaskiya dai gaskiya dai na fara gajiya zuwa ba muke muke ba da jikinmu sannan fa mu samu kuɗi ba mu kawo mata ba ta cinye mu tambaye ta kuma ta yana mu gaskiya dai kawata gaskiya ni na gajiya gaskiya kin sanin sanke ai ni anti watan rashin mutunci ya kusa tsaya tsakanin ni da ita saboda kullum zan fito in kawo dubu goma dubu ashirin saboda haka amma jiya wai naira dubu biyar je naira dubu biyar na tambayi anti ta bani ta ce wai babu kayan shafe shafe ba zan siya ba sai mutum ya je ringa ba da jikin shi a banza a waje kana wahala Allah na ce ƙauye ne saboda da kauye kuma duk na ɗan na noma auduga shinkafa da gero da wani kana a tira tira hansi da su eh saboda haka daga cikin irin kudin ma da na samu na ga ya kamata ga a cikin kudin da na tsaku wasu naira dubu ɗari biyar cash na ce bari an kama saboda harkokin da muka yi ranar na ji daɗin sosai dubu ɗari biyar amma yanzu ba za mu fita ba sai nan da kuma sa safe zan dawo da sa safe sai mu fita na fita za mu tafi sai mu tafi ga ina za mu je ne ina mu je nan ne Um, ni'ima. Ni'ima kai, it's local. Neko. Gobe, oh, da ka zan dauke ki gwamnati ba neko, ko na mutu. Allah mm. ko? Sai an ji wani. Sai ka zo. Mata. Kin san me ne? Gaskiya wannan tafiya da na yi na samu kuɗi sosai. To amma shayin nake in ba da kuɗin nan. Gaskiya ba zan iya ba da kuɗin nan ba domin na fuskanci mutanen tura mu kawai suke mu nemo. ka musu wani lokacin kana da bukata su baka ma ba za su baka ba daman daman shawarar da nake so da ke shi ne ke da dai ga irin wahalar da ake ba ma gidan nan ko sun ga tara mana shara su wanke wanke su mai wahala da ma da kin suke ba mu ko dama shawarar da nake so da ke shi ne kawata yanzu kawai kudin nan da kika samu yanzu kawai ki ɗauke su kawai ki kai su banki kawai shi ya fi ki je a ajiye miki in ba haka ba wallahi ta aje ko kwandala ba za ki samu ba wallahi sai kin zo kina da kin sani aje gaskiya ne shawara ki ta yi dace mm. hakan za a yi za mu kai yanzu idan Allah kai mu gobe za ki raka ni mu je banki mu buɗe account aje kuɗin nan hakan za a yi na ce ki dawo daga nan mu kin san wani abu to duk ɗan halar shine abin da yasa nake ƙara nutassashe da ke a rayuwa kuma nake ƙara tunatan miki kuma nake ƙara kafa kaina a wajen ki. ba don komai ba domin ni dai a rayuwata ta duniya na daɗe rabon da in ga an mun abu na mutunci na nishaɗantarwa na jin daɗin rayuwa irin abin da kika yi mun billahi lazi na zo a magauce na zo a hannu a hannu na shiga cikin wani yanayi na rayuwa kika fidda ni kunya to har abada ba zan manta da ke ba kuma wallahi duk wanda kika taka ya taku duk abin da kika san mutum zai yi laifi a garin nan ya fita kwana lafiya ba kashe mutum bane shine abin da ake ganin wai in ka kashe mutum ka shiga uku zaka gidan yari billahi ko gonar da nan babu inda za ki ji in ina rayu, domin tun da na shiga harkar nan ta ɗan sanda har na je ne kwas ɗina a gombe yau shekara ta goma sha biyar ina aikin ɗan sanda ban taɓa ganin ranar da aka yi min abin da na ji daɗi ba irin abin da kika yi ai na ji daɗin abin da kika shi yasa ni yanzu kin na zama miki garkuwa a rayuwa ni garkuwa ne naki a rayuwa a gane ni ka san me a'a <laughs> Allah ran da ka fara zuwa gidanmu tsoro ya naga kun saje da kaya haba Allah ah, wallahi ah, ah, na rantsi da Allah hmm. na gode fa eh, kuma ba zan manta da abin da kika yi min ba saboda haka yanzu in na tashi ko a waya ne sai in eh za ka yi kira na a waya eh na gode fa shi to ba wani na gode fa na gode fa ina ta godiya a kan godewa ina ta godiya a kan godewa na kan ta godewa ba ina gajiya dawo daga nan dawo dawo daga nan yalla bai da fatan ka gane ni dai eh. to gaskiya akan wannan maganar nan ne abin da yaron yan nan ta kare min wallahi ya fi na da ta ci min mutunci ta zazzage ni wai hannu zan fito wai wannan yarinya ta buɗe hannu ta lakuce min hanci dan Allah kamata a garin nan wai a ce akwai ƴa mace ta zo ta lakuta hanci yalla bai abinda zan gaya ma ya kamata kai wa kanka tunani kai wa kanka faɗa domin me domin na auna na auno na zagayo na zagayo na duba na na dubo ko ba haka bane na ga hanyar da ka ɗauko ba mai billewa ba ce faɗa da mace idan riba kake nema ba za ka same ta ba in wani jin daɗi kake nema ba za ka samu ba in kai faɗa da mace idan wani ni'ima kake nema da annashuwa da walwala a zuciyarka wallahi in ka ce za ka yi da faɗa da mace ba za ka samu riba ba domin mace ta fi ka kaidi ta fi ka makirci duk wani abubuwa da za ka shirya na rayuwa mace a gabanka ka take don haka abin da zan gaya ma yarinyar nan ba ita kaɗai ba ce ka tsawwake wa kanka ka nemi wata allah sai ibaka abin da nake so in nuna ma ne. zan kara ma kuɗi akan abin da na baka so nake kai wa yarinyar nan ka kare mata fata-fata don ni so nake ci ake wa maza a kama su a sa su a mota ina so ku zo kamar ku goma a kama wannan yarinya a tura ta a mota ɗaya eh, a samu hammaci tana dalla mata mari ana jan ta ƙasa in na zo zan nuna bajinta ta zan ɗauko kuɗi in bayar sai ka ce an mata abuwa duk abin da za ka bani a duniya kafin ka bani na same shi mutum ne ni mara godiya amma duk abin da can ana samu na dan adam na samu godiya ce da bani da ita yarinyar nan ba ita kadai ba ce ba kayan alatu kake yi wa ba me ka gani abun yarinyar take sakka kayan alatu ne to ba ita kadai ba ce me kayan alatu ka hakura akwai wata hakura kawai ni zan tafi kai hakuri abin da kake yi wa kayan alati ne ba ita kadai ba ce me kayan alati yanzu yanzu yalla bai ba wani abin da za ka yi min kai. amma kuma bai tun da wannan abin ya faru ni na san yadda zan bi wannan lamari tun da shi yalla bai na yi na yi na baki na nemi karin kara ma amma babu dama shi ke ni na san yadda zan bi wannan ni ce ci za wanda rike ne amma babu Sadi, ne mai ka shawara? kafin kan sai ko ina na gaya maka ka ƙara ce min saki ba suna in zaka ce dan birni ka fada in ba zaka ce ba ka bashi to da wannan suna aka yanka mara ban sani sani shawara nake baka ya kamata ka san abin da nake ka ce taimaka iyayenka iyayenka talakawa ne amma sai bin yan mata sai bin gidajen yan daudu kai ne aran riga aran wando aran hula aran mota babur ya kamata ka tsaya in ba ka da gashin wani kake cikin wani ka san abin da kake yi wannan bai ce da kai ba. Ɗan wanda sai da a motsa ka shiru kafin mu je ko ina ina bin ɗan dauri ni ma na zama ɗan dauri kenan. ka zo ka ci mun mutunci ne wato ni ma na zama dan dau ni ban ka fi da sanin da iyaye na ko ka fi da sanin kula da su amma ka san na fi ka san iyaye na ko to ka ci mun mutunci abin da nake son faɗa ma a ƙarshe a ƙarshe ka tsaya ka ni kawai wannan abubuwan da kake fitina ni mai faɗa ma gaskiya ne dan ba mai faɗa ma gaskiya sai mai sarka to bari an gaya ma wani abu ba zai ka dinga zo min da wasu kananan maganganu ba ka zo ka kira na uwa abin arziki kuma ka zo ka dinga cinin mutunci a wannan rashin mutunci ne akan me ka fi ni sanin iyaye na ne ka dau shawara a tsaya malam bara ga ma fita kuma wallahi fita malam kai ku da malam da ka ce da ni na kore ka tun muna firamare muke tare to mun rushe ni za ka faɗa na ga ma na faɗa ma da kuma da shi wallahi sai kai kuka da idan ku da zama ne ka ba sai ka ne ka da Allah ina ka kare zuwa nan wajen ai wannan rashin mutunci ne dan baka da hankali ni ma sai sance ban da hankali wallahi in ka kara zuwa nan wajen kace min ko a ina ka ganni kace min sadi sai na ci ma mutunci kuma sai na bata ma rai ka ganni wata ce sadi in za ka ce dan birni ka faɗa ko za ka ce maka bashi ma hukunci kawai da ke ai wala ga miki ai nan Kano ko me kike so idan Allah ya riga ka ji za ki ci za ki fashi ai da ake magana wai a towe Kano ai ba matsala kake damu za ki ci arziki ke washe a mazaunin sa kike yadda fata ki ta fara canjawa ba wani a yanzu inda kin je wancan gidan to karshe babu abin da za ki tarar sai dutse amma ka ce da asaba dai ƙarya take ba asaba ai ƙarya ne ba a gidan ba abin da kila ma ba sa cin ba abin da za ki tarar sai dutse amma nan za ki ci mai kyau hankalin ki kwance ba wata damuwa ba ta shan wannan lemon ina suke sha yaushe za su samu su sha wanda ah. eh, eh, eh, muka ci da ke abu ya dama da kowa a'a ke ne ki ci a'a ai ba ne ka a'a ai wannan a'a ai wannan alhaki na da da ko baki ke da ki bari da Allah to a'a shi gira gira dalin dalin da gora da lemu ai naman nan na ci na aisha ni ma aisha ne aisha naman aisha mm. ai irin gaskiya tunda Allah ya sa akwai bare ma nan gidan naka ah. ai na gani akwai ki to ai mu ne masu bayar shi nan? ai akwai shi ko menene a Kano kike da mu in dai kin shigo Kano zaki ci komai zaki ci arziki ki bar shi a mazaunin sa dan Allah ya wadata mu da komai ba takura a kasar nan tamu babu wata takura inda aka zan ciwon lafiya. Goshi. ya kamata a ce mun dan shiga da kaɗan ciki to ya kamata tunda dai an ci an ƙoshi gaskiya <clears throat> ta shigo ciki ta samu

kin wannan alƙawari da na cika kin tabbatar da cewa sanda nake miki wani wasa ni yanzu ni da mata kawai shi ne kawai zo mutum dai ka zo mun ko me ma za kuɗi ko me ka ai an gama kin ga wannan kin san menene a ciki ah, kin ga turarika eh. da mayamai eh. da kuɗi na cin kaza Allah amma tana ji daɗi ba wani abu bane yasa na kawo miki wannan saboda sanda nake yi amma ku shiga ne ki irin yanayin cikin shi da kwantumin da allah ya shi bai kamata a cikin zaune haka ba saboda ne kin gane auren ki nake so ne amma idan kin bani goyon ba kani ba ina son in dai zaka bani a kuma ki ba ba me ma kin san kin kalle ni kin san ba talaka bane kani daga ganin daga ganin shekaran jiya na dara ka america kuma saboda alƙawarin da muka yi da ke na dawa na gaya miki bana ƙasa to amma yanzu kin ga wannan warki yanzu dan dinnan dinna ne a wannan ai karamin kyauta ne kai amma fa na ji dai ta ci nauyi eh, gaskiya ne kin shi kenan wannan sai kike kuma mota in Allah da karki samu matsala ni yanzu matsala ta ke yi kawai yanzu mota kawai yanzu yau kamar sha biyu zuwa karfe ɗaya da zan zo ɗauke shi ni su ba sai baki mu a sai in baki mota ah, fito da ita ba a matsala ne ko karfe ɗin gare ba shi su ba a matsala karka da na gode na gode shi na gode sai ka zo sai an ji sai an ji ma yi babila cikin banka in dai ni wallahi wallahi zan wanke wanke banza banka a cikin farin ciki nake amina amina ba da amina aka yi kawata fito ki ga ikon Allah fito fito fito ki ga ikon Allah me aka samu ne haka tun ga wanda mutumin zai kawo kai kai kai wannan babban jaka yanzu da turare da komai da komai a ciki dan Allah mun ko kuɗi ya fi yawa a ciki yanzu yanzu nan ma ya ce kai shi ne bai san kuɗi ba haka kawata wallahi ni inda ni ce babu abin da zai aje ma wai in zauna ina bata lokaci wallahi samu na to ji fa wannan kyauta wallahi kuma ne da to na ke kina wani bata lokacin wanka kawai siya ba kina wani bata lokacin ki akan menene ba yanzu ne da arziki ke da yanzu ne wayo shi bai san wani ba gidan mu ba ne Hannu ne a ciki bai san nan ba gidan mu ne Allah to shi yanzu duk haukansa ya riga kuna gidan mu to ke a haka za ki bashi wallahi ki dai kawai haka za ki tura shi akan kan gidan na ku ne kawai ne mu dai bari in bude ko a ban sa ta na kan kawai Wow. uban mutum ba shi zai yana yana shirin ya ci ubana eh, kai mutumin ya rasa me zai kama sai ɗari biyu ta kalle ni sosai ta kalle ni sosai ba fata yanzu mutumin ne rasa me zai kama sai ɗari biyu sai wani wani mai ba ma komai ba a ciki kai ba komai a ciki lalle da mutumin ba da mutunci wannan ba yake wallahi wallahi wallahi mutumin nan idan na fara gara shi kai in na fara cin kwanza garin nan ko zan nuna ya bashi da baya ki kalle ni kawai ta ce wannan mutum ɗari biyu zai kama da da wani turare nan ba wani turare ba ne wannan tsina na mutum ba a ciki ba shi zan mai kashi mutunci to abin da nake so da ku abin da yasa wani na kira ku akwai biki na tashewa kure shi ku kura dan Allah da kyawun ku ku taso shi ranar za a yi gasa ne dan Allah da annan saboda haka yanzu ku gwada tafiya ga yadda za ki ke gwada an gani dan Allah kuma na a ai sai a ce wannan ai sai a ce kashi ina tafiya ka a da Allah ki yawwa eh ai dawo dawo an miki boliyo kina yarinya? Sai mai ciwon suga ne ake gadon sa a makalle. Anya kina yarinya an miki boliyo yarinya? Sai ke

to sai ke a dogoro duniya a ke da ma ke da a ke da ma za ki iya ina ma ke an yi kwas ai an yi da ya ba sai ya isa ya yi kinyi kinyi kinyi Ko sai an

ina zuwa gidan su hira suka ce sai sun zo ita ce wuce wallahi ina son labari na ko a lokacin duniya ga yana eh, jarabar na kake nan kaza da yani ne nan sai wallahi mun ka tuko da ka tuko bala'i to abin da yasa da Allah ina da jiki na ga wallahi ke ko da kira yan dan manya kike mu haka kisa kike ki mana yo da fara wa ana eh, da harira ah da muke wado mu da za a yi da shi ne za a fara da Allah dai ba na yin waya da Allah dole ne da na'am <laughs> ce da kaina ariya ah, na shiga uku an ba su aure na za a a lahira tsoron Allah ya kama ni ina tsirara ke uwa na'am sakatariya sai ga ki ta gode to ka Allah ya isa haka ina zuwa Ah, matsayi mukami ah, ah, a to a samun guri kai ta a daraya <laughs> ya za ka shiga da ka magana maza don Allah tun da suka ke magana maza na ba da yau bari a taji ta a tuni ba ma ku tsaya ba nan ba ba za a zo a tara wayannan abubuwan marmari kuma a ce ba za a yi wani abu ba dole sai an yi biki kwanan nan dama ai bikin nan na sati mai zuwa to ai farilla tun sa ga bai bacci to shi ke za a ce ba za a yi biki ba akwai haju to shi ke ba ki ala ku zuba wani irin kirikiri ba ke da ke kuje kuka da ku kuma da kamar sala da wani da ba ba a motawa dan kewa yayi yi babba kwan ile gwagwaro dan Allah dan annabi ya akushe mu ki mana aikin gardama Allah me ya kawo ne da kanmu ba sako ba fito fito abin ya matsa an wakwarto goho kuma yar iska ba ki dai da da Allah ka kisa tsirara da kin bugen buga mu da ya. ore si o bueno we antio ore me ole da kamo la hey eh, eh.

yaushe ne menene sha bakwai da wata ke ban zaba da dan account na ne sai zuwa ji muna saurare ta kuma tuna miki ta waya za a tuna miki ta waya eh sai ga ki malala tabdija ariya auriya ya yi babba kin gaba kinan dai wallahi talaye yan maza sun cika gida ha aiko wallahi lalle fa yau muna shagali muna wawashewa sunan wani abu wai shi wa wasu gonna go. girgiza mata ke jin ra'ayi samari sanadin kauna ce tasiri gare kake nan ne kuma mai zance a ta faru tallan kauna a gare kikin ce ba kya sare kuma wallahi ɗan mazan da matan nan ne ma suke su cinye mu a taron a ah, kin ga dai waccan har wani kada uku take eh, ina abin yadda eh, ya so kuwa ta ji namijin goro to ai ba kalli ba za ku tsaya yi ba sai ku ci gaba da ronewa ko ya yi babba kawai ya ajiya kuma ta baya mu ba su wuri ci gaba da cashewa 'yan maza da mata. Eh, kai baka san tana yin sana'a